cikin tsauraran matakan tsaro ne dai mukaddashin chief jojin jihar adamawan wanda ma rahotanni ke cewa wa'adinsa ya kare tun a makon jiya joseph ambrose mamadi ya rantsar da kakakin majalisar dokokin jihar ahmad umar fintiri a matsayin mukaddashin gwamnan jihar na watanni uku wato kafin gudanar da sabon zaɓe wannan ne dai karo na biyu da ahmad umar fintirin ke rike mukamin mukaddashin gwamnan jihar adamawa a zamansa na kakakin majalisar dokokin jihar to ko shin ya ji da sake rike wannan mukami wannan shine tambayar da ne masa jim kaɗan da yi wa al'umman jihar adamawan jawabi alhamdulillah godiya ga allah Ah, mutane adama muna taya su murna saboda wannan yaki tasu ce kuma wannan gwamnati da za mu yi shi za mu yi shi bisa adalci a ah, mu da allah kuma mu tabbatar kowa ya samu hakkinsa babu da wata jiha illa adama ko ya muka yi ko muna fada ko ba ma fada dole mu dawo karkashin wannan inuwa ta jihar mu adama mu gina ta ta hanyar da za ta samu cin gaba wannan shine kira ta ga manyan mutanen adamawa ina ce musu cewa wannan fadan ubangiji ne saboda haka kowa ya mika a yi aiki tare saboda cin gaban jihar. Wa jam'iyyar PDP da ke Abuja turo tawaga ta musamman ta don tabbatar da cewa an rantsar da kakakin majalisar a matsayin mukaddashin gwamnan jihar. Alhaji Mustapha Buhari da ke zama ma'ajin jam'iyyar na kasa shine ma ya jagoranci tawaga da jam'iyyar PDP ta turo. Alhamdulillahi ai ni na wakilta wajabiya ne mun zo ne mu ga abin da ya faru kuma muna Allah godiya jama'a adamawa sun samu canjin da suke nema muna musu fata alheri kawo yanzu dai jam'iyyar APC bata ce komai ba tukunna game da tsige ɗaya daga cikin ta to sai dai kuma ga manazarta irin su Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group da cibiyar take garin Kaduna ke ganin ma akwai abun dubawa dangane da wannan dambarwa abun da ya faru a Adama wani abun kunya ne ga al'umman arewa gabaki daya ba wai jihar Adama ba bunda majalisa ta jihar jama'ar Adamawa ta yi ba ta yi ma kanta adalci ba ba ce ma jama'an eh, Adamawa adalci ba ba ta ma demokradiyya na Najeriya ga baki daya adalci ba balle arewacin Najeriya so saboda haka wannan wani abu ne wanda muna gani sun tafka kuskure babba wanda muna ganin nan gaba za su da na sani kuma sai kuma an kuka akan abin da ya faru domin zai aka zaga jihohin ne domin labari ya zo mana ana maganan cewa saura kuma jihar kuma nasarawa su kaga idan ko ya kasance haka muna jin tsoron yanayin siyasan kasan yadda za ta kasance idan har kasan nan ta kasance siyasa ɗaya ne kawai take to akwai rigima bata kare ba za a rika rigima tsakanin su kuma da kuma halaka ƴaƴan jama'a Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya